hello barista kana ina ne ka hura uwarka hello barista na'am wallahi zan ci kutumar ubanka wallahi network ne tuki nake tsayawa ne yanzu mu ka saka a network ko ka tattara kudaden mu ka tabbatar mana da cewa in aka yi kasafi mai girma a kotun koli za a ba mu kujerar nan amma da yake da kai da makaraban yan kutumar uba ne shi ne za ku raina ma hankali na gaya maka kwana ne a kofar gidan alkali fa mai shari'a bai fito ba kai ni ba ni ne mai tsiya-tsiya billahi allazi la ilaha illa huwa zan ci kutumar uban mutum kaga tunda Allah ya baka da tawakkali baka san meye hukuncin ubangiji ba baka san meye hurumin addini ba to ni ma na wuce ina hanya Abuja kana hanya Abuja ko eh. to zan sa yan daba su sassara ka dan kutumar ubanka Abuja ba yan daba ai <laughs> Abuja ba yan daba ko Alo zaka ci kutumar ubanka ne ba rasa Hello ba rasa kana ina ne kawo uwarka hello Barisa? na'am wallahi zan ci kutumar ubanka wallahi network ne tuki nake tsayawa ne yanzu mu ka saka a network ko ka tattara kudaden mu ka tabbatar mana da cewa in aka yi kasafi mai girma a kotun koli za a ba mu kujerar nan amma da yake da kai da makaraban ka yan kutumar uba ne shi za ku raina ma hankali na gaya maka kwana ne a kofar gidan alkali fa mai shari'a bai fito ba kai ni ba ni ne mai tsiya tsiya billahi lazi la ilaha illa huwa zan ci kutumar uban mutum kaga tunda Allah ya ka baka da tawakkali baka san me hukuncin ubangiji ba baka san me hurumin addini ba to ni ma na wuce ina hanya Abuja kana hanya Abuja ko eh. to zan sa yan daba su sassara ka dan kutumar ubanka Abuja ba yan daba ai <laughs> Abuja ba yan daba ko Alo za zaka ci kutumar ubanka ne ba rasa Hello ba rasa kana ina ne kawo uwanka hello barista na'am wallahi zan ci kutumar ubanka wallahi network ne tuki nake tsayawa ne yanzu mu ka saka a network ko ka tattara kudaden mu ka tabbatar mana da cewa in aka yi kasafi mai girma a kotun koli za a ba mu kujerar nan amma da yake da kai da makaraban ka yan kutumar uba ne shi za ku raina ma hankali na gaya maka kwana ne a kofar gidan alkali fa mai shari'a bai fito ba kai ni ba ni ne mai tsiya tsiya billahi allazi la ilaha illa huwa zan ci kutumar uban mutum kaga tunda Allah ya ka baka da tawakkali baka san me hukuncin ubangiji ba baka san me hurumin addini ba to ni ma na wuce ina hanyar Abuja kana hanyar Abuja ko eh. to zan sa yan daba su sassara ka dan kutumar ubanka Abuja ba yan daba ai <laughs> Abuja ba yan daba ko Alo Alo zaka ci kutumar ubanka ne ba rasa Hello ba rasa kana ina ne kawo uwanka hello Barisa. na'am wallahi zan ci kutumar ubanka wallahi network ne tuki nake tsayawa ne yanzu mu ka saka a network ko ka tattara kuɗaɗen mu ka tabbatar mana da cewa in aka yi kasafi mai girma a kotun koli za a ba mu kujerar nan amma da yake da kai da makaraban ka kutumar uba ne shi za ku raina ma hankali na gaya maka kwana ne a kofar gidan alkali fa mai shari'a bai fito ba kai ni ba ni ne mai tsiya-tsiya billahi allazi la ilaha illa huwa zan ci kutumar uban mutum kaga tunda Allah ya ka baka da tawakkali baka san meye hukuncin ubangiji ba baka san meye hurumin addini ba to ni ma na wuce ina hanyar Abuja kana hanyar Abuja ko eh. to zan sa yan daba su sassara ka dan kutumar ubanka Abuja ba yan daba ai <laughs> Abuja ba yan daba ko Alo ka ci kutumar ubanka ne ba rasa Hello ba rasa kana ina ne kawo uwanka hello Barisa. na'am wallahi zan ci kutumar ubanka wallahi network ne tuki nake tsayawa ne yanzu mu ka saka a network ko ka tattara kuɗaɗen mu ka tabbatar mana da cewa in aka yi kasafi mai girma a kotun koli za a ba mu kujerar nan amma da yake da kai da makaraban ka yan kutumar uba ne shi za ku raina ma hankali na gaya maka kwana ne a kofar gidan alkali fa mai shari'a bai fito ba kai ni ba ni ne mai tsiya tsiya billahi allazi la ilaha illa huwa zan ci kutumar uban mutum kaga tunda Allah ya ka baka da tawakkali baka san me hukuncin ubangiji ba baka san me hurumin addini ba to ni ma na wuce ina hanyar Abuja kana hanyar Abuja ko eh. to zan sa yan daba su sassara ka dan kutumar ubanka Abuja ba yan daba ai <laughs> Abuja ba yan daba ko Alo za zaka ci kutumar ubanka ne ba rasa Hello ba rasa kana ina ne kawo uwarka hello Barisa. na'am wallahi zan ci kutumar ubanka wallahi network ne tuki nake tsayawa ne yanzu mu ka saka a network ko ka tattara mu ka tabbatar mana da cewa in aka yi kasafi mai girma a kotun koli za a ba mu kujerar nan amma da yake da kai da makarabanka yan kutumar uba ne shi za ku raina ma hankali na gaya maka kwana ne a kofar gidan alkali fa mai shari'a bai fito ba kai ni ba ni ne mai tsiya tsiya billahi allazi la ilaha illa huwa zan ci kutumar uban mutum kaga tunda Allah ya ka baka da tawakkali baka san me hukuncin ubangiji ba baka san me hurumin addini ba to ni ma na wuce ina hanya Abuja kana hanya Abuja ko eh. to zan sa yan daba su sassara ka dan kutumar ubanka Abuja ba yan daba ai <laughs> Abuja ba yan daba ko alo alo zaka ci kutumar ubanka ne ba rasa hello barista kana ina ne ka hura uwarka hello barista na'am wallahi zan ci kutumar ubanka wallahi network ne tuki nake tsayawa ne yanzu mu ka saka a network ko ka tattara kudaden mu ka tabbatar mana da cewa in aka kasafi mai girma a kotun koli za a ba mu kujerar nan amma da yake da kai da makaraban ka yan kutumar uba ne shi za ku raina ma hankali na gaya maka kwana ne a kofar gidan alkali fa mai shari'a bai fito ba kai ni ba ni ne mai tsiya tsiya billahi allazi la ilaha illa huwa zan ci kutumar uban mutum kaga tunda Allah ya ka baka da tawakkali baka san meye hukuncin ubangiji ba baka san meye hurumin addini ba to ni ma na wuce ina hanya Abuja kana hanya Abuja ko eh. to zan sa yan daba su sassara ka dan kutumar ubanka Abuja ba yan daba ai <laughs> Abuja ba yan daba ko Alo zaka ci kutumar ubanka ne ba rasa Hello Hello Kantoma Kai waya kan toma? Kai mana. Kai an tashi daga kotun ne ko an fara? Wai ba ka da labari? An fara Kano. An gama ta. Baka ji na ban zo ba kenan? A ba fa ka zo ba fa. Ban gane ba. Ai ba ma ka dauki hanyar zuwan ba. Wai ba su tabbatar da ni ba? Ka kira risan ka. Yanzu muka gama waya da rarara ya ce ya fidda waka. Me yake faruwa ne? To ban da san aina da suke ta ba. Eh? Amma dai ba a Kano ba ta fi karfin sa. wai me yake cewa ne a kotun ba an ce an tafi hutun rabin lokaci ba an dawo shari'a ta ƙare ta ƙare wai ka ga me aka ce ne abba gida gida eh eh abba gida gida eh ya waɗi ya yi nasara da yi uzu billahi hello oh ah. mr president ya ya ne eh daga kano ne kano ya kaleji ne ni eh a'a mi hausa Oh, mutumin Kano. Eh. Oh, haba ka haba gida gida Kano. A'a, a'a, APC gwamna, APC gwamna. No APC, no APC. NPP gwamna, haba gida gida. Ah? Ah, ni abin da nake so, kawai abin min ministan ko na noma ko na ko na ko na ko na bakin boda. Oh, Mr. Man. Eh. Kutuba Burawa Baka. Ya kana so 2027 fadi Kano, dan juru waka. a kutuba bura ba ka haba gida gida sai ka min kano mara 2027 eh na shan giya dan da durwa ka hello oh mr president ya ya ne eh daga kano ne kano ya kalaji ne ni eh a mi hausa Oh, mutumin Kano. Eh. Oh, haba ka, haba gida gida Kano. Ah, ah, APC gwamna, APC gwamna. No APC, no APC. NPP gwamna, Aba gida gida. Ah? Ah, ni abin da nake so, kawai abin mun ministan ko na noma, ko na ko na ko na ko na bakin boda. Oh, Mr. Man. Eh. Kutuba Burawa Baka. Ya kana so 2027 in Kano, dan duwaka. Ba kutuba bura ba ka haba gida gida sai ka min Kano mara 2027. Eh? Na shan giya ne da dun waka. Shinan matasa, eh, mai kayan daɗi, abba ya zo, abba ya zo kotun koli ta tabbatar eh, magana ta ƙare eh, kotun koli ta yanke hukunci abba ya zo kayan marmari a iba eh kotu kotu kotu kotu kotu ga prosecutor kotu nan eh prosecutor kotu dan nasiru ne nasirin uwarka